bismillahir rahmanir rahim hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan falalar shahada da matsayin shahidai da falsafar yaki a musulunci godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin mai girma yake cewa washuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum ma'ana shahidai suna da lada gami da hasken su ne a wurin ubangijinsu mai tsira da aminci ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka ƙara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda ya bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai yin shahada wajen ɗaukaka kalmar Allah babban matsayi ne manufa ce mai girma da daraja wadda allah maɗaukakin sarki ne yake zaɓar wanda suka cancance ta a cikin bayansa allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa yattakhidha minkum shuhada ma'ana yana ɗaukan shahidai daga cikinku haka ma allah maɗaukakin sarki yana cewa wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ula'ika rafiƙa ma'ana duk wanda ya yi wa Allah da manzansa biyayya to lallai waɗannan su ne suke tare da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima a cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen kirki lallai zama da waɗannan kam abu ne da ya yi matuƙa da kyau abu ne mai kyau matuƙa annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa da na yi burin in samu a kashe ni a wurin ɗaukaka kalmar Allah sannan a raya ni sannan a sake kashe ni sannan a sake raya ni sannan a sake kashe ni sannan a sake raya ni sannan a sake kashe ni shahidi na gaskiya shine wanda ya rasa rayuwarsa wajen ɗaukaka kalmar Allah yana mai baiwa ƙasarsa da mutuncinsa da dukiyarsa kariya to lallai wannan ana gafarta masa zunubansa tun daga lokacin da ɗigon farko na jininsa ya ɗiga zai kuma ga mazauninsa na aljanna zai ceci mutane saba'in daga danginsa lallai babban ciniki da yake tsakanin shahidai da ubangijinsu ciniki ne mai lamuni allah maɗaukakin sarki yana cewa inna allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ma'ana Allah lallai Allah ya sayi rayukan muminai da dukiyoyinsu daga gare su akan lallai zai ba su aljanna suna yaƙar waɗanda suka auka musu da yaƙi fi sabilillah su kashe a kuma kashe su lallai Allah ya yi musu alkawari na gaskiya a cikin littattafan attaura da injila da alkur'an wane ne kuwa kai Allah cika alkawari da haka ku yi albishir da irin wannan kasuwanci da kuka yi da Allah da haka wannan shine babban rabo haka ma annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa na rantse da wanda rayuwata take hannunsa ba za a taɓa yi wa wani rauni a hanyar ɗaukaka kalmar Allah ba kuma Allah kaɗai ne ya san wanda ake yi wa rauni dominsa face a ranar alkiyama ya zo da launin jininsa irin launin jini amma ƙamshinsa ƙamshi ne na almiski su shahidai duk da cewa sun bar rayuwarmu ta duniya da muke ciki lallai su rayayyu ne a wurin ubangijinsu mai girma da buwaya suna farin ciki da baiwarsa suna kuma yi wa juna albishir da falalarsa Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna lam billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin ma'ana kada ku taɓa zaton cewa waɗanda aka kashe a kan hanyar allah matattu ne a rayayyanu ne a raye suke rayuwar da allah ya bar wa kansa sani suna na a wurin ubangijinsu ana azurta su da arziki mai faranta rai da allah ne kawai masaninsa farin ciki da murna sun lullube fuskokinsu sakamakon abin da allah ya ba su na wasu abubuwa da aka keɓance su da su saboda fallarsa suna kuma farin ciki da murna da 'yan uwansu da suka bari a raya a duniya suna tsaye akan hanyar imani da jihadi da cewa lallai babu tsoro babu tsoron wani abin ƙi da zai same su ba kuma za su yi baƙin ciki saboda wani abu da suke so ya kuɓuce musu ba fuskokin shahidai suna walƙiya saboda baiwar da allah maɗaukakin sarki ya yi masu na ni'imar shahada da ni'imar aljanna da babban karramawar da aka yi masu Lallai Allah ya baya tozarta ladan muminai haka ma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun ma'ana kada ku soma ku kira wanda aka kashe shi a wajen ɗaukaka kalmar Allah da suna matacce a a rayayyu ne su ku ne dai ba ku sani ba lallai shahada tana da surori masu yawa a cikin waɗanda suka fi girma da daraja akwai shahada wajen baiwa ƙasa kariya ta hanyar sadaukar da kai da kiyaye turbayarta da kuma baiwa 'yan ƙasa kariya saboda neman yardan allah maɗaukakin sarki annabi musallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda aka kashe wajen kare dukiyarsa shahidi ne duk wanda aka kashe shi wajen kare iyalansa to shahidi ne wanda aka kashe shi wajen kare ransa ko wajen kare addininsa to lallai duka waɗannan shahidai ne wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzan Allah ya kake gani idan wani mutum ya zo yana son ya kwace mini dukiyata zai ce kada ka bashi dukiyarka sai ce idan ya yaƙe ni fa sai ce ka yaƙe shi sai ce to idan ya kashe ni fa sai ce ka zama shahidi sai ce to idan ni ne na kashe shi fa ya ce shi kuma yana wuta godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa baki daya lallai an shar'anta yin yaƙi ne a musulunci saboda hana zalunci da ta'addanci shi addinin musulunci baya rajin shiga cikin yaƙi da zubar da jini hasali ma addinin musulunci a duk sanda ya sami wata kafa na hana faruwar yaƙi yana binta ya yi aiki da ita saboda shi yaƙi a cikin musulunci yana da iyaka da kuma kunci ba kuma bayan haka kuma ga sharuɗa da suka yi masa tarnaki Allah maɗaukakin sarki yana cewa Udina lillazina na bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir ma'ana lallai an yi wa waɗanda ake yaƙar su saboda zalunci izinin su mayar da martani saboda baiwa kansu kariya kuma tabbas Allah mai cikakken iko ne akan ya ba su nasara haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ma'ana jure wahala wajen yi Allah biyayya daga ciki yana daga cikin tsoron Allah kuma babu abu mafi tsanani a wahala a zuciya na yaƙar maƙiyin Allah amma idan suka yi muku ta'addanci to ku yaƙe su su masu ta'addancin tabbas an yi muku izini na mayar da martani akan wannan ta'addanci nasu sai dai fa ku kada ku fara ku fara musu yin ta'addanci ko ku kashe su ba wato ba ta yaƙi ba kuma shi Allah maɗaukakin sarki yana da ilimi akan duka abubuwan da kuke kusani baya son masu ta'addanci Aka ma mai girma da buwaya yana cewa wa in janahu lis salmi fajna laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa samiul alim ma'ana idan makiyanku suka karkata zuwa wato karkata daga barin bangaren yaƙi zuwa bangaren zaman lafiya to ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ma ka karkata zuwa ga zaman lafiya saboda dama can ba yaƙi ne manufarka a kan kansu ba manufarka ita ce a yi amfani da yaƙi saboda kare kai daga zalunci da fito na fito da kiranka da ake yi saboda haka ka amshi ta yin zaman lafiya da suka karkata zuwa gare shi ka dogara ga Allah shi kadai kada ka ji tsoron kulle-kulle da makircinsu lallai Allah mai girma da ɗaukaka yana da cikakken jin yana cikakken jin abubuwan da suke kitsawa yana kuma da cikakkiyar masaniya da abubuwan da suke kullawa babu wani abu da yake iya buya a gare shi annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa kada ku yi burin haɗuwa da maƙiyi ku nemi sauƙi a gurin Allah maɗaukakin sarki amma idan haɗuwan ta zama dole to ku yi haƙuri ku kuma jure hasali ma addinin musulunci a cikin yaƙin mayar da martanin nema aka hana zalunci da ta'addanci ya hana duk wani abu da zai kai zuwa ga barna da lalata abubuwan da aka gina da haka masu habban annabin musallallahu alaihi wasallam sukan yi wa jagorori da kwamandojinsu wasici akan kada su kuskura su sara bishiya kada su soma su ƙona shuka kada su auka wa manoma da suke gonakinsu kada kuma su auka wa masu bauta da suka ware kansu a wurin bautansu kada su kashe mata ko ƙananan yara ko tsofaffi marasa ƙarfi matuƙar dai ba sun shiga cikin yaƙin ne ana yi da su ba lalle muna matuƙar buƙatar mu kasance a sahun masu kawo zaman lafiya da gina ƙasa ba sahun masu rusa ƙasa da lalata kayan ƙasa da na jama'a ba duk da duk inda yake akwai kira zuwa ga zaman lafiya da gina ƙasa da raya ta to lallai a nan ne akwai ingantaccen karantarwa addinai kuma duk inda akwai kira zuwa ga kisa da lalata ƙasa gami da rusa ta to lallai waɗannan abubuwa sun yi hannun riga da dukkan addinan Allah hasali ma sun yi hannun riga da kyawawan ɗabi'un mutuntaka da na abubuwan da aka saba da su na yarjejeniya da dokokin ƙasa da ƙasa abinda yake buƙatar gaba ɗayanmu mu mu haɗu wajen tabbatar da duk wata ma'ana ta zaman lafiya mu kuma ƙwalubalanci masu kira zuwa ga yaƙe-yaƙe da lalata al'amura za mu yi haka ne saboda ɗan adam ya samu cikakken tsaro da zaman lafiya a duk inda yake ya allah ubangiji muna roƙonka ka kiyaye mana ƙasarmu da sauran ƙasashe daga dukkan abin ƙi ka dawwamar mana da ni'imomin aminci da tsaro ka ƙara salati da aminci da tsira da albarka ga shugabanmu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh